DW dandalin matasa. Masu sauraro barkanku da warhaka. mu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin matasa. Shirin da ke duba rayuwar matasa da kuma kalubalen da ke a gabansu. Wanda a yau shirin zai tattauna ne da matasa masu fafatkar nuna kishin ƙasa a jamhuriyar Niger na GVN, Jeune Volunteer di Niger. inda za mu ji irin abubuwan da suke jira ga sabuwar gwamnatin da ta yi rantsuwar kama aiki a jamhuriyar ta Nijar. Salisu Bukar ne zan gabatar muku da wannan shiri. Waƙa nake so ni zanar To Dalla, Sanin kowa ne dai a jamhuriyar Nijar bayan zaɓukan gama gari da aka yi na watan Disamba da kuma Fabrairu. A hali yanzu dai an riga an girka sabuwar majalisar dokoki ta ƙasa inda kuma ake da sabon shugaban ƙasa da kuma sabuwar gwamnatinsa. Sai dai a kulle yau magabata idan suka hau kan karagar mulki sukan zuwa ne da buri mai tarin yawa ciki kuwa har da kula da rayuwar matasa koma da yake a wasu lokutan mafarkin dai baya zama gaskiya inda kasuwa kan ci ba tare da matasan ba To bari tana koma ga tambari Idrisa ɗaya daga cikin matasan na Nijar masu fafutukar nuna kishin ƙasa na GVN. Ya kamata ne a ce matasa sun samu hanyoyi da dama wanda za kamata a kula da su. Biskan fannin ayyuka, biskan fannin aikin hannu, entrepreneuria da sauransu. tun da yau matasa su ne sun kahi yawa a cikin kasar tamu kenan in an ce ba a sa matasa cikin wannan jan aikin da za a yi na ga alama har yanzu za a dawo wurin jiya tun da ba za a samo solution a cikin wannan matsalolin da yake damun matasa ba a cikin kasar tamu da yau duk matashin da bai da aiki yana zaman kanshi yana nan yana zamne ka san da dai wannan matsala ce babba tunda muna cikin ƙasa wadda ke da matsaloli da yawa babban matsalar ma ita ce wannan ta rashin kwanciyar hankali da kenan kusa mu da ta dami garuruwan da annan kusan mu Gina wannan zaman nashi na rashin aiki shine zai sa shi kuma in dai bai kai zuciyar shi nesa ba zai shiga cikin wannan 'yan ta'adda kenan kayan gwamnati aiki ne babba tukuran aiki ne a gare shi na ya samo ma matasa aiki kuma ya hauda su bisa hanyar da za a formen su za a kadiran su don saboda su ma su samu su buɗe hanyoyinsu na sana'a wanda zai sa su ma su ɗauki 'yan uwarsu kannan su aiki sauran Babbar matsala dai da akasarin matasan ƙasa ta jamhuriyar Nijar ke fama da ita, ita ce ta rashin aikin yi, yayin da kuma shi kanshi horon da ake bayarwa ke da babban rauni tun daga ƙananan makarantu har ya zuwa university. To tare dauda zakari a matsayinka na matashi, me za ka ce kan wannan batu na samarwa da matasa horo mai inganci domin samar musu da makoma ta gari? yanda ya kamata matasa ya kamata a bisu sau da ƙafa bisa kan horo ma na ilimi tukunan kahin aje musu kan sauran abubuwa eh, wanda ya kamata matasa su yi su kama ma ƙasa don saboda in matasa suka samu horo mai kyau na gari a bisa kan ilimi balle ilimi na yau da kullum wanda ya kamata a ce dan adam ya same shi don saboda bunƙasar da harkokin shi kuma da bunƙasar da arzikin ƙasa ya kamata a ce gwamnati ta zuba ido makarantun wanda ake cema university wanda suna nan a ina cikin ƙasa wanda yanzu in ka je ka duba abin da ke faruwa a ciki kawai sai godiya in dan talaka ne ka yanzu a ƙasar nan a university ka je ka yi shekarun kare ka huto ga sanin diya muna gani wanda mu ma ba dan Allah ya sa ba kawai za mu huto karatun duwatsu ne kawai gwamnati ya zuba ido ya bar mutane suna abun suka ga dama matasa suna nan suna ta shan wahala matasa su ne manyan gobe a ƙasar nan in ba a kama musu ba suka sami ilimi to kenan ƙasa tana cikin matsala sosai don saboda gobe kaman kana niban kaman babu cikakkar kulawa ga halin da su matasan suke ciki tun ma da harkar karatunsu. Babu cikakkar kulawa a harkar karatu a ƙasar nan ai gaskiya ce da kowa ya sani gashi nan ana gani. Ka ɗauka daga primary, secondary, haka je university harka ce wadda gashi nan da ka gani ka san babu harka kulawa sosai kuma wanda ilimi ya kamata a ce an zuba ido sosai an zuba kuɗi an kasa an tsare don saboda ƙasa ta samu yara wanda gobe in sun huto za a ce yara ne wanda ko manya bisa nan za su iya ɗaukan wurin manyan nasu don saboda sun sami ilimi mai kyau sun sami horo mai kyau amma fi lahi horo a kasan nan yana cikin halin da yake cike kawai za a iya cewa kenan ita wannan gwamnati akwai jan aiki a gabanta wannan sabuwar gwamnati aiki ba na wasa ba ko da yake ma shugaba bazum ya ce a cikin program kinshi zai mai da ido sosai a saman kan horo na makaranta muna kyautata zaton zai yi don saboda 'yan siyasa da yawa sun zo mana da zance iri-iri bisa kan harkar horo na makaranta wanda ba a yi ba gashi nan wannan mulki da ya wuce mine ne ba a faɗi ba a bisa kan a karatu za a bin kasanta da karatu za a zuba kuɗi za a ba ma yara horo mai kyau shiru aka shekara goma suka wuce babu abin da ya faru to yanzu muna kyautata zaton shugaba bazum zai mai da ido ya tsaya tsayin daka a yi abubuwa mai kyau bisa kan harkar makaranta ƙasa nan A fuskar matasa mata duk za a iya cewa dai kanwar ja ce a fannin samun aiki ko kuma burin da suke da shi ga sabuwar gwamnatin ta jamhuriyar Nijar mai sabon shugaban kasa Muhammad bazum. To 'yan mata Bintu Abba kina ɗaya daga cikin matasan Nijar masu fafutukar nuna kishin ƙasa. Ko yaya kike kallon lamarin a fuskar ko mata? To, kamar yadda kuka sani 'yan siyasa in suka zo lokacin siyasa su suna yin alkawula da yawa wanda ba su cika shi iya mata yanzu da yawa ne wanda ke da ko wanda wani ma bai taba sakawa shi a lakwal ba wani ya fara lakwal in ya tsaida wani kuma ya fara wani bi wasu matsaloli sai su kawo lakwal in nan dole sai an tsaida ta kinan iya mace ko in ba ta lakwal babban matsala ne cikin gari di yawanci muna ganin su bisa kan hanyoyi babu lakwal babu aikin yi wani bi sai ka ganin su da daddare ana cikin aikin da ba shi bane ba da haka kira da muke ma 'yan siyasa lakwal dai muna so di yawanci a ce ɗiya mata suna lakwal kuma ya zama to lakwal ina in aka fara ta ya zama to a ce lakwal ɗin ta yi nisa saboda in ba ta yi ba nisa da kyau babban matsala ce ga ɗiya mace yaya batun aikin yi to aikin yi yanzu da sai da a ce sai a hankali mata yawanci gaskiya babu wani aikin yi da ake babu wani kwakwara aiki wanda mata suke yi saboda yawanci yanzu in kuka diba kasuwanci ne shi ma taran kasuwancin ba wai yana dan ci gaba ne ba in ka samu dan jarin ne kwana biyu shi ma sai ya watsi saboda yawanci aka diba mazan wanda suke gida wataran ba aikin yi macen ce in ta samu jari take dan taimaka kuma jarin nata in ya waɗi babu wani aiki to wani ban su kansu matasa ana ganin aka can an bata barawa bata mabi sau wanda yake su kansu akwai matasan da dama waɗanda ba su ba da kuzarin na su yi eh, nemi aikin ko kuma su yi aikin idan an ba su wanda akasari ake ganin kamar matasan yanzu suna da kwaɗai da yawa suna son su bi ta gajeriyar hanya a ce su kai wai tudun mun tsira eh kwarai ko wannan hali ne yanzu na matasan yanzu gaskiya aka diba duk yawancin matasa yanzu da ko wanda ba su son su yi aikin nan sun yi son a ce an yi kuɗi ka tashi yau gobe ka samu kuɗi shi kuma abu ne wanda bai yiwa sai an wahala ne ake samu to yanzu duk yawancin matasan namu yanzu kwaɗai ne suka sama gaba in suka bi yan siyasa shikenan aka samu da abin da za ka ba su aka ƙara amfani da su siyasa ta ƙara shikenan sai a yada su. To kada manta da cewa ana sauraron shirin dandalin matasa ne daga nan sashen Hausa na DW. To madalla, su dai matasa duk da cewa su ne suka fi yawa a jamhuriyar ta Nijar, amma kuma ganin yadda akasarin su suke rikidewa su karkata kan harkoki na kwaɗayin abin duniya, wanda 'yan magana ke cewa kwaɗayi mabuɗin wahala. ya san 'yan siyasa ke amfani da kwaɗayen na matasa ba tare da bisani su matasan na gani a kasa ba a fannin ayyukan kyautata rayuwarsu. To tambari Idrisa me zaka ce kan wannan fanni na kwaɗayi ga matasa? eh wannan abin da an ka faɗi gaskiya ne tun da yau muna ganin su muna furkantar su wannan matasan wanda tun harawa siyasa har cikin siyasa har zuwa ƙarshen nata duka matasa za ka ga an samu matasan da wanda kuɗi ne za su bi za su bi kuɗi za a ba su kuɗi su da kansu ma aikin da za su ciwa za su yi na siyasa ƙarya ne kwaɗai wannan akwai shi ga sauran matasa kuma ko shi ba duka ba akwai matasan da wanda sun san har yanzu darajar su sun san su riƙe ɗiyaucin su biskan kuɗi biskan komi mai kuma akwai matasan wanda wa'anda biskan kuɗi ba abin da ba za su iya yi ba To tare dauda zakari menene naka kira ga 'yan uwanka matasa da a wani lokacin su ne ma suke janyo wa kansu wulakanci daga 'yan siyasa da ma rashin biya musu bukatun nasu. Eh, magana ta dai ta ƙarshe wadda kullum muke haɗi wanda ba za mu hwasa haɗi ba matasa ya kamata su san ciwon kansu don saboda in ba su san ciwon kansu ba to wallahi 'yan siyasa nan za su yi aiki da su tafkar dabbobi a ba ku kuɗi ku je ku yi mayagun ayyuka kuma ayyukan da za ku yi kanku ne kuke ma dan saboda ku ne kuke koma baya kenan matasa ya kamata su tashi mun yi kowa yawa a ƙasar nan yau in muka tashi muka tsaya wallahi kowa ya surare mu kuma sai abin da muka ga dama za yi To masu sauraro da nan ne shirin dandalin matasa na wannan lokaci ya kammala. A madadin malamai daban-daban da suka taimaka shirin ya zo muku. Ni Salisu Bukari ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake birnin bon na tarayyar Jamus.